إذ نسويكم برب العالمين a yayin da muke sanya ku daidai da Ubangijin halittu gaba ɗaya, muna bauta muku kamar yadda muke bauta masa.